ba Najeriya ba ce amma mun ji akan wani mutum ɗaya da aka kashe ka fito ka yi magana mu duk rana muna binne mutum daga ashirin zuwa talatin zuwa gaskiya. kowace rana aka tashi mazaje ba sa iya barci a cikin gidansu mata za a zo a ɗauke su ana musu fyaɗe baba ko ba ka da iyaye baba kana da mata kana da 'ya'ya baba yau idan 'ya'yanka ake yi haka baba me za ka yi baba yau in 'ya'yanka ne mu ya za baba kar ka manta duk da bala'in da muke ciki baba mun fito mun zaɓe ka zamfara wallahi mun fi karfin ka wulakanta mu baba mun so kuma mu protest cike sojojin ka baba an dake mu baba an tura mu muna da kuma videos baba ka kalli security din da aka saka mana kowanne a shirye yake sa bindiga ya harbe mu baba mun shirya zama ko za a kashe mu ko za a ɗauki ranmu ko za a datsa mu baba sorry magana da hausa yawwa saboda mutane na na gida da ba sa jin turanci su mm, ji mm. mu 'yan zamfara mun ƙaunaci baba buhari ni a social media ka sani mun aka yi ma next level <laughs> sunana next level a social media ko jiya wani ya zage ni ya ce in mm, je in yi magana da buhari da nake supporting baba mun zaɓe ka baba mun so ka baba mun ƙaunace ka baba mun shiga dajika baba mun maka baba ka ci zaɓe amma baba ko so ɗaya baka fito ka ci Allah ya ji kan rai ɗaya da aka kashe a zamfara ba baba baka fito so ɗaya ka jajanta ma mutanen zamfara ba baba baba I'm very very angry baba I love you to the moon and back but I'm ready to say it the way it is baba you have failed us baba I'm disappointed fighting for you. Baba, today I'm crying because my brother Yananana and the kidnappers and they are demanding from us 200 million. You are certain shit there. Kwana shibako exactly yo. Baba, why? Me muka baba. Me muka imaka soyayya da muka Supporting ninka da muke baba. Me muka where have we gone wrong? Zamfara Nijar ba Najeriya ba ce amma mun ji akan wani mutum ɗaya da aka kashe ka fito ka yi magana mu duk rana muna binne mutum daga ashirin zuwa talatin zuwa arba'in kowace rana aka tashi mazaje ba sa iya bacci a cikin gidansu mata za a zo a ɗauke su ana musu fyaɗe baba ko ba ka da iyaye baba kana da mata kana da 'ya'ya baba yau idan 'ya'yanka ake yi haka baba me za ka yi Baba yau in 'ya'yanka ne mu ya za ka yi baba. Baba kar ka manta. duk da bala'in da muke ciki baba mun fito mun zaɓe ka zamfara wallahi mun fi ƙarfin ka wulaƙanta mu baba mun zo kuma mu yi protest sojojin sojojinka baba an dake mu baba an tura mu muna da kuma videos baba ka kalli security din da aka saka mana